tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafi na hamsin kitabu sifatil munafikina wa ahkamihim littafin da ke bayani akan siffofin munafikai da kuma hukunce-hukunce da shari'a ta ɗora akan. kan duk mutumin da ya fada wannan tarko na munafinci Allah ya kiyaye su munafikai kamar yanda muka ji wasu irin mutane ne da suke bayyana imani da baki amma ƙudurinsu da aikinsu kuma yana warware abin da suka furta din su har kullum 'yan yaudara ne so suke su yaudari nan kuma su yaudari can su yaudari muminai sannan su yaudari kafirai su yaudari al'umma kuma su yaudari Allah su kullum ƙoƙari suke kowa ya da su su sami yardan jama'a ko da ku wannan zai kai su zuwa ga fada cikin fushin Allah shi munafiki bai damu da wannan ba irin wannan yaudaran nasu ne Allah maɗaukin sarki ya ce suna can matakalan ƙarshe na wuta kuma duk ƙur'anin da ya sauka a sanda suke raye tare da annabi ba su miƙa wuya ga abin da alƙur'ani yake faɗi ba <clears throat> an gane bayan da za yi munafiki wai ka ja mai aya ya in ba ta yi daidai da abin da ran shi yake so ba karga wata makanka lokaci domin ba kunni ba ne kuma ba ida ba ne ka ce ai ya ji ayar ko ya ga ayar a ina ne a zuciya ce ba ka ba kafirai 'yan mishan ai suna gani kuma suna ji ana karanta ayoyin da ke warware a ƙidansu sun bi ai ba su bu ba su ma ba za su bu ba inda kuwa za su bi karatun da wani ya biya daga Allah ko daga annabi da sa abdullahi dan ubayy sun bi an fahimta domin tarihi shi ke maimaita kanshi Allah madaukin sarki ya rai. to munafinci da malai ce siffofin yana bayyana <clears throat> ta fuskoki iri-iri ne an gane wanda mun bayyana wasu daga cikin siffofin nan da yawa a cikin karatun sharhu sunna na al'imam al-bagawi Allah ya saka mai da alkhairi tiyo za mu tashi hadisu bin umar radiyallahu anhu ma anna abdullahi bin ubai lamma tufiya abdullahi dan umar ya ce a lokacin da abdullahi dan ubayyu dan salon ya mutu an gane shi wannan shine ra'asul munafiqin commander in chief jagoran dukkanin munafikai na duniya kaf domin shi munafincin da yake kai tsaye annabi ya tunkara da shi ƙur'ani na faɗi yana ma ƙur'ani tsawa annabi yana faɗa yana cewa ba za mu ba kuma kullum yana ƙoƙarin shirya ma annabi da addinin musulunci zagon ƙasa ne wannan shi ne aikin shi kuma har ƙur'ani ya sauka ya ce wannan mutumi ɗan wuta ne amma bai dandara ba ta hanyar ya bari ko kuma ta hanyar ya tuba abin da yake wanda ba daidai ba ya bari amma yake ya bari to yayin da shi wannan mutumin ya rasu don dama inda matsalan take kenan duk shegantakan da za ka yi duk bannan da za ka yi idan aka baka lokaci akwai ranar da bannan da shegantakan za ta zo ƙarshe ai an gane shi ne ranar da aka bude aka ce an ganka a mace to shegantaka dai a duniyance ta kare ɗaya to sannan kuma sakamakon shigantaka a lahirance yanzu zai fara to yau dai duk makircin abdullahi dan ubayyu ta ci ta cinye yau gashi ya mutu Ja ibnuhu ila إلى sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dan shi sai ya zo wajen annabi shi dan abdullahi ɗan ubayyu ɗin shi ma sunan shi abdullahi وكان من فضلاء الصحابة وخياره وخياره yana daga cikin sahabbai na annabi masu falala zaɓaɓɓun sahabban ma wani iri yukun Allah yukhrujul hayya min almayyit yanzu kalli yadda tsoho ya zama na banza Allah madaukin sarki ya fitar da ɗa ya zama nagari haka za ka iya samu tsoho ya zama nagari ɗa ya taso ya zama na banza yukhrujul hayya min mayyiti wa yukhrujul mayyita min alhayy to shi wannan ɗa yana daga cikin zababbin sahabbai shine ya taho wajen annabi Faƙala, ya rasulullah zai ce ya annabin Allah a atsini qamisaka ukaffinuhu fihi abin da nake so shine ka bani riganka domin in yi ma shi wannan tsoho likafani da shi wasalli alaihi wastaghfir lahu kuma ina roƙon arziki ka zo ka jagoranci mai sallah na gawa sannan kuma ka roƙa mai gafarar Allah maɗaukakin sarki annan zai kwaɗi ɗan ya ce ubanka munafiki ne za ka yi wannan ba Sau da a musulunci ko in dai musuluncin za a yi ba hawarijanci ba khawarij sune masu kulle ma bayi kofar rahamar Allah kai ka ce rahamar tasu ce an gane su khawarij haka suke wane ana tsammanin ya laifi eh to har abada ya tabbata mai laifi ba zai taba zama mutumin kirki ba kun ji ɗaya idan ka zaunar da su ka ce kai kuma bayani me ake ce mu zama mutumin kirki za ga duk ƙoƙarin a ce ka zama mutumin kirki to shi ne ya zama suke maka tunani ya zama ka zama yar bibi wanda ba za ka bi ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata ba sai a bisa yanda su suka faɗa rayuwanka da za ka yi ɗungurungun to su ne za su riga determining yanda za ta kasance haka khawarij yake ba wannan ne kadai siffofinsu ba mun sha gaya muku siffofinsu kuma a irin wannan lokaci da karni ya raba to lokaci ne da khawarij dama suke cin karansu ba babbaka suke bayyana cikin al'umma kuma suke yaduwa sharrunsu yake game ko'ina sai mutum ya yi taka tsantsan in ba ka ba kana nan kana da'awan sunna sunna ashe ba khawarije ne kai an gane khawarij da hausa shine ne boko haram an gane wannan da kyau ku ne ba sa fahimta me ake gaya musu Allah madaukin sarki ya kiyaye yanzu wannan fa qur'ani ne ya sauka yace wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim wanda ya jagoranci ma Aisha kage da kazafi to yana da azaba babba a ranar kiyama sai gashi ya mutu kuma kai ka san ba canji azaban nan zai je shiga dan shi sai zo gaban annabi ya ce ina roƙon ka bar riganka da shi za a yi mai likafani idan waɗannan jawon ne zai je shikenan tafiyan ku ɗaya hukuncin ku ɗaya ko ku ɗaya sai ka kafarta ka inda a lokacin sun burin ƙasa sun yi ƙarfi ina gaya muku sai sun kafarta manzon Allah cina dai suka iya zagin annaba a kan rabon kuɗi a kan komi ma za su iya yi an fahimci wannan da kyau ko kan komi za su iya kan rabon kuɗi suka ci mutuncin annabi kuma za ku zo za ku ji abin da al'imam al-markhali zai gaya mana yana daga abin da ke fallasa asirin khawarijawa a ko'ina shine kadiyya ta kuɗi an gane su suna son duk wani abin da zai zama na a a huce to ya zama suke gudanar da shi nasu ne kuma ana gane fitinin tana ƙara faɗaɗuwa a lokacin da aka ce kuɗin al'umma a yi aiki da shi kamar yadda tsari ya ce ba za su yadda ba za a fara fitina da su mun gano wannan da kyau ku kuma za mu zo za mu karanta za ku ci Allah ya kiyaye to kuma bai tsaya nan ba sai ce ka zo kai mai sallah fa khawariji a ce ya kafirta kai bi ka sallah ai ba zai yiwu ba ai ina fatan mun gane dama ana gane su kai tsaye ne da kafirta musulmi suna kafirta ka kenan ba matsala kiza bayan da zai baka warije a lokacin da bai gama hada karfi ba an bayyance wannan ya yadda da cewa kai musulmi ne yana da da kai ba musulmi ba ne a zuciyan shi kuma zai riga gaya ma mutane ai ba komi ba komi ba komi yana hada karfi zai fito karar ya faɗa an gane wannan da kyau ku shi za ko baka da hankali zuwa yanzu dai ya kamata ka fahimci inda ka saba gaba an fahimci wannan da kyau ku annabi je mai sallah sannan wastaghfir lahum ka zo ka roƙa masu gafarar Allah shi ba kawarije kullum in ya kalli irin waɗannan abubuwan ba zai baka uzuri ba yanzu ba inda Allah madaukin sarki ya hana annabi ya ba da rigan shi a sa ma ɗan ubayyu ko ya mai sallah istighfari ne akwai mafahimta guda biyu za mu karanta ku ci abin da nake son ku fahimta a nan ba khawarije idan ka saba ma tunanin shi da abin da yake so ɗabi'an shi mafi girma shine yana warware ya datse duk wata alaka tsakanin shi da kai sannan cin mutunci da batanci da ƙarya da ƙazafi ƙarar zai bayyana bakin shi sannan zai sa ma duk wanda yake tare da shi ido wai yana mu'amala da kai yanda ka san ya zama wakilin Allah a bayan kasa. duk wanda ko ga wannan sufofin sun tabbata kan shi ko makawariji ne kowaye an fahimta yanzu misali ai ba wanda dan Uba ya cutar irin annaba tunda cutarwan shi ya kai har cikin gidan annabi kuma ya cutar da annabi a cikin addinin da Allah ya aiko annaba ciki ya cutar da annabi ta hanyar kauda tunanin da yawa daga cikin musulmin da suka yi imani kuma ya sa so suka fada ajin munafinci suka bar musulunci duk wannan cutarwa amma da yake annabi Allah ya aiko shi da addinin da yake so a bi jiyan da yake mu'amalantar shi an gane mu'amalanta na ƙarara ji ya mutu ba da riganka a sa mai zo kai mai sallah duk duniya an san ba kwa shiri an san kuna da matsala don kowa ya san haka yi ma annabi zo mai sallah sannan kuma aka ce ya mai fari kuma duk manzon Allah ya karba wannan kana tsammanin khawarij da muke tare da su wannan zai faru da su kana tsammani kuma za su bi kowa nuna maka cewa su suna bin tafarkin da annabi ne ya bar al'umma a kai amma yanayinsu na ƙaryata cewa ba annabi suke bi ba suna bin ra'ayoyinsu ne da tunanin da ya masa daɗi a rai wannan shine ɗabi'unsu wannan kuma shine aikinsu kuma da haka ake gane su kuma inda allah maɗaukin sarki yake taimakon al'umma di yanda suke kokarin babboyewa sai ya bayyana sau da ta aqida ko to kaman ɗabi'a ce di yanda ka boye ɗabi'an ka wata rana sai ta fito fili an gano wannan to haka aqida take di yanda ka boye ta kake gaya mutane mu ba kaza bane mu kaza ne ana nan sai kuma kai wani tuntuɓar sai ga mutum ya bayyana ta ƙarara to waɗanda suke da baiwa na ilimi da kuma baiwa na hankali da baiwa na tunani da hangen nesa za su gano su a'a kuma ji tufka da warwara ga abin ya bayyana ƙarara an fahimta wannan da kyau ko kamar yadda malam ne a cikin wani kasadin ɗin shi da yi na dimokuraɗiyya da karan bana a cike yake bayyana cewa shi'a suna da tsoro suna da barazana ba khawarije bai da tsoro shi yake fitowa karara ya ja sunan mu'asiri wanda suke rayuwa tare ya ci mutuncin shi a bainan jama'a sannan kuma ya daga makami a kan shi an gane yana daga abin da yake gane ba khawarije kai tsaye shine kana musulmi zai daga makami ya sassare ka in ma ba kai sa bai kashe ka wanda annabi ya ce zubar da jinin musulmi haramun ne shi ba kawarije zai yi wannan ran shi na ɓaci ba abin da ba zai iya yi ba dan dama shi fa ya fitar da kai a cikin addinin dan shi ba kawarije ɗauka yake shi kaɗai ne wakilin Allah dan ganin yake ma ya fi annabi mun karanta da ku ba kawarijin farko da ya zo gaban annabi sanda yake ba annabi labarin shi ai da ya iso da annabi ya tambaye shi cewa sanda ka karo ka hango mu a ranka baka ji duk kafi mu ba Ya ce ya ji haka haka ba ka da yake jifa ba fa da shi aka fara musuluncin nan ba tsintanta ya a Madina amma ya ji cewa wai waɗanda aka ɗauko musuluncin da su har da uban tafiyan ma shi ya fi su ma an gane shi ya fi kowa sanin yadda ya kamata amma muna faɗa ana musawa za ka yi lokacin da za a tabbatar ai kamar yadda farko-farkon bayyanar shi'a ne su malam suka yi ta bayani suka yi ta bayani sai ana ganin ai kawai suna ma wani hassada ne irin hassada na akaran an bayyana a gari ɗaya wani Allah ya mai fice su kuma ba sa so kun gane ake ta ta irin waɗannan abubuwan suna bayani wai sai yanzu ne sai ga ce Allah ka ji gan albani ai kun makara insha Allah shi Allah ya gama jikan shi ai ku ne aka jika mu aiki yanzu da san da yake faɗa duk kun ansa kun bi da wannan matsalan yau da ba ku ciza yatsa ba an fahimta irin yadda Jafar ya ta gaya muku ai matsalan Maiduguri gata gata mutane suka giji an faɗa sun yi aiki da shi shuwagabanni suka yi bris ya ce a ɗauki mataki tun wutan nan za a iya kashe ta da galan ɗaya na ruwa kar a bata sai ta haɓakan da sai an zo da motocin ruwa ba ta mutu ba yadda kuma ba cewa nake ya yi amfani da makami a kan kowa ba ya waɗannan maganganun ga hanyoyi aka ƙi sauraron su wai sai yanzu ne sai a je a ɗibo wasu ƙiƙai wasu ƴan boko kun gane wasu ƙwararru ne akan kula da ƴan ta'adda an gaya maka ba khawariji kowane musulmi ne ma ke faɗin yadda za a yi da shi ko yadda za a gamsar da shi ko yadda za a kawar da shi ballantana ma kafiri ko kuma wawan musulmi kawai daga ya je ya samu digiri ɗaya ko biyu ko ku ya zama profeso an gaya muku addinin musulunci iskanci ne yawa mun gano wannan da kyau ku an gaya muku addinin musulunci boko ne da suka bokantar da al'amarin wai madadin a zo a samu ƙwararrun malaman musulunci to ya wannan al'amari na mutanen nan yake su yi bayani har albani ya koma ga Allah ba su ci moriyan shi ba an gane yan sai dai a ɗibo kasusuwan shi kawai sai dai a sa a ji sai a ji a ɗibo wasu rababbun bokaye sai a zuba su sai a ce wai su ne za su yi bayani wai na abin da yake nufi tabarkinsa ɗaya ne sun ma san me ake ce ma aƙidar khawarijanci ne domin su khawarij ko bari in gaya muku suna da wata hanya guda biyu ba za mu zage mai wannan bayanin ba saboda yana da haɗari an gane wanda ka gansa a fagen fama eh waɗannan daban akwai waɗanda su kuma suke cikin gari su ba sa zuwa fagen fama suke ke lukurutun na gari suke tura sojan wajen mana ma'ana suke ɗibo jama'a suke da'awa suke gamsar da waɗanda ba su gamsu ba sai sun loda masu aƙidar kuna ganin kamar kun kawar da waɗancan a bagen fama ko ana nan ana ƙara fitar da wasu new generation kuma wanda za su tafi sai an faɗi ya ake maganin na cikin gari su kuma waɗannan nagarin garin su informat na waɗancan yanda za a ce malam wane da malam wane yake kawo mana matsala wajen da'awan da muke yi ba ka taba ganin sun yi hayaniya da su da ɗaliban da suke ja ba sai dai kawai ka ga mutum ya taho daga sambisa kawai kunna ma inji tafiyan shi an gano wannan da kyau ku Ka gaya ba za ka zargi duk waɗanda suke nan ba amma suna nan suna kwakulan ƴaƴanku da waye da waye sai ga ɗanka ko abokinka ko ƙaninka ko wanda kuke mu'amala da shi a da yana ganin mutuncinka dare ɗaya zai iya miƙe zazzage kai wulaƙanta ka ka rasa gane wai mai faru ba kawarije ya dafe shi ya loda mai ƙarerai ya ɓata ƙinan shi ya ɓata tunanin shi ya ɓata mu'amalan shi duk wani abin da zai na mutunci ba zai yi ba to kuma abu ne wanda yake shiga cikin aƙida dole ne sai an nemi ƙwararru fitattun malamai wanda za su yi wannan aikin su kuma khawarijawa ku je ku samu kasar ɗin malam albani in an iji kun gano wannan da kyau ko in kunni ya ji jiki ya tsira haka a nan ai yayi bayanin inda khawarijawa suka je suka sansani ko haka suke za a je su samu da'awa na wasu malamai da suka kafa ta a bisa tafarki na sunna sai su makala ɗalibansu a wajen duk yanda za a ce kar su bayyana kansu ko duk suka ko duk zafi ko duk wa'azi za su makale na farko suna ɗiban rahotanni suna turawa na biyu in suka samu dama za su iya jan wasu daga cikin al'umma Ku gano wannan da kyau ko da dama maki da dama wanda za mu zo mu bayani da izinin Allah a cikin karatun wancan littafin da makiya ke ki an gano wannan da kyau ko saboda su ake fallasawa a ciki shi sa duk wani littafi da ake karantar da tauhidi Allah Allah suke si faɗa da wannan littafin saboda me a ciki akwai tona asirin su da al'umma za su iya ganewa jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye duk waɗannan abubuwan da malai faɗi duk za mu fito da su a haska ma jama'a su jama'a sai a bar su da hukunci su gano anya ba hawarijanci ko ko akwai an gano wannan da kyau ku sai a fito da waɗannan ƙarara sai a ɗauko kai ko kasa ɗin waye kashe malam jafar ka ɗauko sai ka gane su wani hawariji an gano wannan da kyau ku don siffofin sun bayyana ƙarara shi ba hawariji in ya kai wata mustawa ko ya ƙoƙarin ya danne dan ya yaudara ba zai iya ba saboda aqida ne kamar ga cewa dan izala ne waya ko yanda zai boye izalancin shi ko ta wani abin aka dan tsokane shi sai ka gane wannan yana izala an gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana mu to kaga dai annabi yanda yi in yanzu ka ce za ka mu'amalanci wani a irin wannan mu'amalan da annabi ya mu'amalanci ɗan ubayyu kawar jawa za su ce kai munafiki ne ai kamata ya cinda munafiki ne shi kawai a ci uban shi haka za su ce maka saboda ba su da da'a ba su da yanayin iya da'awa su kawai suna kallon gaban su ne su ne kaɗai musulmi duk wanda ba su ba ba musulmi ba ne sun manta annabi yana cewa rubba ashas gabara madfu'un bil abwabi law aqsama ala allahi la abarrahu za ga wani kace kace kana ganin ma mashirmanci ne kana ganin ma ba ma addini yake ba saboda yanayin shi amma matsayin shi a wajen Allah duk abin da ya roƙa Allah zai ba shi saboda matsayin shi kai kuma a ganga da duk barazanan ƙarya amma ko mai ungungu ka roƙa ma ba zai ji ka ba an gane wannan da kyau jama'a za mu tattauna wannan bidikka don al'umma su fahimta bidikka amma bari mu ci gaba da jin munafikai tukuna fa atahu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qamisahu sai annabi ya dauri ganshi ya bayar munafiki ba munafiki barkaji yau fa da a ce ina son ku gane khawarijawa ne yanzu wannan ya bayyana munafiki ne ƙarara. qur'ani ya faɗi munafiki ne ga maganganun shi qur'ani ya bada labari duk madina an sani har ɗan shi ma ya san uban shi munafiki ne kuma ya san uban shi wuta zai shiga shi yasa ma ya zo ya nemi riga ai an gane kuma ya nemi annabi ya zo kuma annabi ya ɗau rigan nan ya bashi ba kawarije yau in ka samu saɓani da shi ko ko na ne da wani abu naka zai taso misali a ce za ka yi aure sai ka gayyace shi ba zai zo ba an gane amma ba karka manta akwai hadisi da annabi ya ce in uwanka ya kira ka kai me ka ansa ba ruwan shi da wannan hadisi shi hadisi yake bi ba shi yake bin hadisi ba shi qur'ani yake bi ba shi yake bin qur'ani ba in kaga ya kafa maka hujja da aya ko da hadisi ko to ya ga yana da hujjan da zai kashe ka ne kuma ba zai ba da wata matsala zai same ka ga gayyace shi ba zai yi ba ba ruwan shi tun da dai kawai ka saba mai to an katse duk wata ukuwa al ba zai ma sallama ba mun gane idan kana cikin wata matsala na damuwa na rayuwa ne da kullun da kowa zai iya fadawa cikinta murna zai yi kuma zai yada ma jama'a ya farin ciki ya ji daɗi an gane khawarij na da ba sa ƙarya amma khawarij na yanzu mafi mahimmanci a cikin addinin shine ƙarya sakamakon mu'amalansu da shi'a an gane wannan da kyau za mu tattauna waɗannan da yawa Allah shi taimake mu faƙala sanda annabi ya ba da rigan sai ya ce ma ɗan ɗan gidan ɗan ubayyu ya ce azinni usalli alaihi in an gama kintsa shi to ku sanar da ni don in zo in mai sallah ta wa jawon yau yanzu wannan fada addini yake fada kuma yana fada da annabi karara amma saboda siyasan addini yadda manzo Allah yake gudanar da abubuwa yau idan waɗannan khawarij ɗin aka ga wani gogagge wanda ya kware a rayuwa da addini ya gudanar da tsarin siyasa irin wannan ta annabi za su ce maka murji'i ne kai To na farko karatu ba ba isan su yi ba sai barazanan banza an gane wannan ba sa fahimtar ma abin da ake faɗi gaba ɗaya in ka gansu da hujja a hannu ko to hujjan da za ta saman masa ƙashin miya ce wacce za ta gina masa girma da son zuciyar da suke ɗaura al'umman annaba a kai ci amma ba don abi Allah mai ɗa'a ba kuna fahimtar wannan ku Allah shi kyauta falamma arada an yi salliya alaihi yayin da annabi ya nufin zai yi ma ɗan ubayi sallah jazabahu umaru radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya kama hannun annabi shi kuma wannan tsaban kishi. abinda dan ubai yake yi ne dan mi ga abin Allah ya faɗi za ka yi faƙala umar ya ce alaisallahu na haka an tusalli alal munafiki ba Allah ya hana ka yi ma munafikai sallah ba faƙala sai ya ce ana baina khiyarataini aini ina tsakanin zaɓi biyu ne ba hana na aka yi ba kaga umar ga abin da ya fahimta ku? shi kuma mai gidan ga abin da ya fahimta menene fahimtar ayan alqur'ani ne da Allah ya ce istaghfir lahum ko dai kai masa istighfari aula tastaghfir lahum ko kakkai ko ka zo ko kakkazo kaga zuwan daidai ne kin zuwan ma daidai ne istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra da zaka masu istighfari ko so dubu ne ko so 70 ne haka balarabe yake cewa irin cika bakin bahaushe bahaushe zai ce ko so malala gashin tinkiya ne kaga babu iyaka kenan ko to shi balarabe sai ce 70 marra an gane lahaja lahaja ne kowa da irin nasu an gano nan da kyau ko misalin abin da muka kawo ran nan cikin katun musala idan mutumin sokoto yana son ya gaya maka rana ita yau sai ce maka me shekarun jiya idan yana sai ya ce maka shekarun jiya irin namu sai ce maka shekaran jiya ban da jiya sai maka haka shekaran jiya ban da jiya kaga diyare daya amma fahimtar kalmomin da ake amfani da su kuma sun me sun sha bamban walantana kuma wannan to ko so nawa za ka yi Allah ya ce falai ya gafiyar Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu kaga da wannan fasalla alaihi sai annabi ya madan ya salla fa nazalat sai Allah ya saukar da wala salli ala ahadin minhum mata abadan ai an gama kun gano wannan dama annabi hujjan shi ai shi ba hana shi mun sallah ba ko to daga yau kaka ƙara ma duk wani munafiki sallah an gama wala taqum ala qabrihi in kana cewa ba hana ka yin istighfari ba to daga yau kaka ƙara tsawa ka istighfaru me yasa kafin annabi ya sallan ba saukar mai da waɗannan ayoyin ba akwai abin da Allah yake nufi wannan sallan da dan Uba ya je yayi aka yi shi. ya sa da yawa daga cikin munafikai sun ja baya sun bar munafinci da yawa domin sun ga su irin yadda suka ɗauki annabi da musulmi ba haka ma annabi da musulmin suka ɗauka ba tambayan da ya kamata ka yi ƙwaya ɗaya da ta saura shine sanda annabi ya zo zai yi sallan duk da wancan ƙarfin halin da umar ya yi shin umar ya bi sallan ya bi mana dukkanin sabai kowa ya bi sallar amma abin mamaki Allah madaukin sarki kuma yace bai karba ba sau dama shi ya karu ai me yasa kuma su waɗannan munafikan Allah madaukin sarki yace kar ai musu sallah kuma kar ai masa istighfari yace domin innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce ma Allah da annabi kai ko yanzu baka yi zaka ce ma wani kafiri ba sai dai ka ce aiki kaza kafirci ne an gano wannan da kyau ku in ya tabbata yana wannan aikin to shi kenan ya kafirta ba kai kafirta shi ba aikin da yake ne ya kafirta shi shari'a ta bayyana kafircin shi kai na ga kawai dai faɗi ne amma ba ka ayyana shaksul muayyan ka ce wani kafiri ne sai abin ya bayyana bayyanan da tawili ba zai yiwu ba sai ce wa matu wahun fasikun Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne fitar da shi a littafi na 23 kitabul janaiz babi na 23 babul kafn fil qamis alladhi yakuffu aw la yakuff mun gane za mu tattauna wannan shin za a iya maka likkafani da likkafanin da ba zai iya rufe kama gaba daya sai a sa shi a sa wani a sama ai ga rigan annabi ba za ta lullube dan ubayi duka ba sai dai an yafa ta ne a ciki za a iya wannan eh dan gashi an kuma shi dan fiqihun dan shine a ga baban shi ya tafi gaban Allah da rigan annabi kun gano wannan da kyau ko ko ba komai ya samu sassauci amma aka ce babu wannan saukin kawai ya haƙura ci gaba da tasashi. shi ina fatan kun gane wannan da kyau kuma ga kalla a cikin al'ummar nan duk wanda suka yi tsiya dan ubayi ne kadai cikin wanda suke danganta kan zuwa ga musulunci qur'ani ya bayanin su yan wuta ne a cikin kafire duk kafircin kafiran da suke fada da annabi kafiri ɗaya ne gyal aka bayyana dan wuta ne shine wa abu lahabi duk tsiyan abu jahali ba sunan shi karara sai dai ishara inda ƙur'ani zai karantar da kai ya ake da'awa kuma ya ke gane ahalus sunna ahalus sunna ti yanda aka kai in ba bannan mutum ya zama ɓanna ce ƙarara da duk duniya kowa ya fahimci daga ta fili ba ahalus sunna zai kiran sunan mutum an gano wannan da ke ko san bai zai ta faɗin abubuwan da zai faɗa ba kawarije ne kai tsaye zai kama suna ya ce kaza an gane a wannan zamani abu ne mai sauki duk wanda kawarijancin shi ya tunzuro shi maka wauta ko akwai inda aka kafa a gwamnatin da ake maganin masu wauta ko yawwa ai simple kenan ya gaje ka durkusar da shi a wajen in zai rashin kunya a can yayi anan wanda yake ganin ɗaguti ne sai je saka ya shi haka ne ko ba haka bane sai boye maka shi a zauna lafiya ai duk wanda ya ce zai adawa da kai da wauta ko kai kai adawa da shi da ilimi Allah madaukin sarki ya sa mu dace an fahimci wannan hadisin Allah ya taimake mu <clears throat> hadisi Abdullahi ibn Mas'udin radiyallahu anhu qala wannan hadisi abla dan mas'udin ne Allah ya kara mashi yarda yace ijtama'a inda baitin indal baiti quraishiyani wa thaqifiyun aw saqa aw thaqifiyan wa quraishiyun dan mas'udi ne yake da dan tambaba yace an haɗu ne indal bait wannan wani bait kenan shin ɗakin ka'aba suka zo suka taru suna tattaunawa ko kuwa a wani ɗaki ne a madina suwane ne ya ce ƙorashiya ne wasu shawa ne guda biyu wasa kefiyun da wani ɗan ƙabilan saƙe ƙwaya ɗaya au saƙifiyan ko kuma sakafawa ne guda biyu baƙureshiyun da wani baƙureshe guda ɗaya duk yadda aka yi su nawa ne su uku ne mala ya ce kasiratu shahamu butunihim su dukan sun ci tuwo sun yi ciki <laughs> kai Allah ya kyauta kowanne ya yi bulbul gashi nan dama abin da suke ba kenan kun gano wannan da kyau ku sun yi ciki ga sunan bula bula ko mutum ya ce koshi ya ciki ba laifi ba ne ko laifi ne akwai halitta amma su wannan siffan su kenan inda za ka gane su ba su da wata himma illami su ci su ji daɗi kamata a kulul an'am fannaru masu wallahu qalilati sikihi qulubihim ba su da fahimta kwata kwata irin su ba san ma addini ba su suna da suna lalube ne me aka faɗi da yake da shubuha to wannan shi ne fiqihun su an gane shi za nake gaya ma wani nace kai hankali ba ka da mustaqbal nace yanzu iskancin nan da kake ta ka zagi wani a sa ka ci mutuncin su wani ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza nan da shekara goma masu zuwa za ka iya ya ce nan da shekara goma akwai wanda ka koyar da shi wannan iskancin da zai ci gaba kayan ga gaza ya ce a'a nan da shekara goma kana rikodin ɗin iskancin da al'umma za su rika siyan kasar ɗin suna sa suna ji ya ce a'a na ce to me amfanin yin ba ka da mustakabal su ma masu sa ka menene tabbacin da suke da shi abin da suke zai ci gaba an gane sa tabbas shi sa ka lura da kyau duk wanda suke kan tafarkin magabata na kwarai za ga zai wahala su rika cewa aje a yi mawana ta'addanci aje a yi mawana ta'addanci ba sa yi khawarji ne ke haka je a bigiwa ne a kashe wani a zo mana shi a kashe khawarji ne ke wannan ko ba ka ba zai ka tambaye su ka ce sanda mai gida yake raye waye ce a ji a akwai kuma ba wanda suke harkan irin haka da suka cancanci irin wannan hukuncin naku ba in kuma akwai sai a ce a faɗa to amma ita harka da aka shigar da khawarijanci da saba'iyyanci ka sa akwai abdullahi dan saba al-yahudi wanda za mu zo mu tattauna shi inda za a gane kowace harka akwai dan saba a cikinta to in kuma ta faru za ka ji abubuwan da za su biyo baya wanda sai an tattauna wannan musulmi za su iya ganewa Allah madaukin sarki ya taimake mu to yace ba su da fahimta sam ga sunan tabushare ne kawai illa su ci kawai su kwanta fa qala ahaduhum ɗaya daga cikinsu su yace a tarawna anna allaha yasma'u ma naqul kuna ganin Allah yana ji abin da muke faɗi kuwa kan su damuwansu suna son su zage kwanduwa su maganganun banza amma ba su son aji <laughs> ba ku gane ba kuna ganin Allah yana jin abin da muke faɗa qala al-akharu ɗayan sai ya ce za idza jaharna muka bido fili muka faɗa muka yi magana ƙarara ai zai ji mu wala Yes yasma'u a faina, amma muddin muka ɓoye muka yi magana ciki ciki ba zai ji ba wa qala al-akhar ɗayan ya ce in kana yasma'u in ko yana ji idza jaharna in muka bayyana to fa innahu yasma'u idza akhfaina ko mun boye ma zai ji kun gane in dai zai ji to duka zai ji da boye wanda bayyana wanda daya kaga so suke su su yi abu wai su ci bulus wai ba wanda ya sani sun riga sun me sun boye ha ba ku san abin da kuke yi ba an gano wannan da kyau ko ba wani abin da za ka yi ka ɓoye ma Allah wai ya zama wannan ɓoyewan naka ya ɓoyi wai ba a san da shi ba wannan ba zai yiwu ba in dai abu ya saba ma ka'ida ko ya saba ma dokan Allah ko yarjejeniyan da kuka tabbata a kan shi wanda bai karo da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko ba ko ka saba wannan Allah ya tashi yasa mutane su taka tsantsan to suna wannan tattaunawa fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wa ma kuntum tastatirun ai ku ba abin da za ku ɓoye an yashhadu alaikum sam'ukum face sai jin ku yi muku shaida wala absarukum ko gannan ku, wala juludukum hatta daidai da fatin ku ma ya muku shaida kaga matsala kenan ashe kemarori da yawa jikinka duk yanda ka motsa karab kuma abin da ke tabbatar da haka ko yanzu a jikin maballi na riga sai sa kyamara duk abin da ake a gaban kanka ta haka ɗaukan shi ke tsaf ya ɗauki magana kuma ya ɗauki hoto a jikin maganin ido akwai a jikin biro akwai a jikin zobe a cikin agogo akwai an gano yanzu a aikin riga haka in ana gano waɗancan sai a makala abin a cikin aikin da ake ma riga a sa bayan da in za a zo ne kawai sai a matsa shi katse kai ta abubuwa kana ganin kaci bulus ana zuwa kawai sai ga an yi downloading an sauke shi an ci gashi to zuba ture ya iya wannan sai Allah ne ba zai yi ba kina jikin fatan jikinka akwai kyamara a ganinka akwai kyamara a jinka akwai kyamara a harshenka akwai kyamara a komi naka Allah maɗaukin sarki ya ɗana ma abin da yake ɗauka kuma sai yi shaida kinan ba ma wai ku Allah yana ji ba a wasun kuma na ji dina kuka ya raɗa da yadda aka kus kus kus da magana wala Allah ya fitar da ita an gane ka san akwai wanda suke wauta za mu karanta an jima katin ba za ku ci akwai mutanen da za su zauna saboda su shaɗanu ne shaɗancinsu ya kai har shaɗanin aljanu suna ƙoƙarin wahalar da su an gani wallahi za su je za su zauna su yi mitin ko za a zauna su faɗi maganganu na banza su abubuwa iri iri amma waɗanda ake magana a kansu kuma ba a son su ji za a duba ga dummu ne eh dummu ne dummu ne eh eh dummu ne shike sun gama shedanin da ke jikinsu sai su ɗauki wannan maganar sai su ba ɗaya daga cikinsu na waje da ba a yi zaman da shi ba labari a ƙoƙon zuciyan shi an yi kaza kuma sai su gamsar da zuciyan an yi shi kuma mai bakin magana ne kawai sai saki magana sai su ji makiyin da suke ƙi ba su son ya ji magana sai su ji carrab a bakin shi shi ne sa kuma ce to wane ne ko wane ne da haka sai su ta faɗa da gaba cikin jama'a ba su akwai irin wannan ba akwai baridul jinni ka zan rashin gogewa mutane ba san wannan ba zan gaya maku ya ke samun irin wannan sai ka kore ka goge cikin harkokin rukuya sannan kake gane ya ke fahimtar irin haka amma waɗannan da kawai suke saboda neman kuɗi ko suna yi kawai saboda birgewa, su ma ce sun yi magana da aljini ba su fahimtar waɗannan abubuwan saboda ba da ilimi suke ba suna yi ne da ka za mu tattauna wannan waɗannan kadai sun yi son zama shaidan Allah ranar kiyama kanka to ya ka ɓoye kana yin abubuwa mahallin shahid abin da ya sa kawo wannan mafi yawancin munafakai keɓewa suke yi su ware in suna gulmace gulmacen su kullum za a gan yan mitin ne a ɗan koma gefe duk zafin rana zai damu su da warin gefen kwata duk bai damu su da duk matsaloli da gare sun koma ana ta us us us har yau zuciyarsu ta kasa natsuwa kullum kaga ɗaya daga cikin su sai kaga alamar ciwon tsoro a cikin ran shi kai kuma ganka lafiya ba ka da wata matsala saboda ba wani musulmin da kasa sa a ranka wai shi matsalanka ne Allah ya kyauta wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al al-bukhari ya fitar da shi littafi na 65 kitab at-tafsir babi na 41 a karkashin tafsirin sura ta 41 suratu fussilat a babi na biyu babu qawluhu wa zalikum zannukum wannan shine ku da kuka mona zato ga ubangijinku ardakum wannan shine ya halakar da ku kuma zai mai da ku bayan baya sakamakon kore rena Allah Allah ya kiyaye hadisu zaid ibn sabit radiyallahu anhu kala, wannan hadisi hadisin zaid ne Allah ya ƙara mashi yadda ya ce lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama ila uhud yayin da annabi ya tafi yakin uhud raja'a nasu min ashabihi sai wasu daga cikin sabbin shi sai suka zuke suka dawo wanda suka dawo sahabbai ne matsala ne aka faru ga ta kama haka matsala ne ta faru babba sannan kafiran makka aka yakin badar abin da ya faru da su na annabi ya kakkashe manyansu kuma ya kama wasu sun ji kunya ya dame su to sai suke son yan sun sake sabon shiri a zo don su ɗauki fansa Allah Allah suke a kara Allah Allah suke a buga sai suka ce a zo a yakin Uhud annabi ya karba sanda ake dab da za a yi yakin a'a sai ake ganin musulmi ba a gama shiri ba to sai annabi ya kira sahabbai a tattauna kan a gama tattaunawa kafirai har sun iso uhudu tun daga maka matasan sahabbai suka ba da shawaran ai a fita kawai a kara su kuma dattawa suke cewa a gaya masu koma sai baɗi cikin dattawan da suka ba da wannan shawara akwai abdullahi dan ubayi a cikinsu da sauran manya-manyan munafukan don suna nan majalisun annaba ai an gani suna nan to da aka yi wannan sai annabi ya ji shawarar waɗancan matasan ta bi gamsar da shi sai ya ɗauka cewa lallai ilalla eh, a fita a kara kawai wannan abin ya ɓata masu abdullahi dan ubayyare rai ganin suke ai annabi zai fahimci abin da suka faɗa a matsayin su na dattawa ya ɗauka sai bai ɗauka ba ya shiga kawai ya shigo kayan faɗa suka ce a'a da gaske faɗan nan za a yi ga fa dalilan mu ga dalilan mu ga dalilan mu sai ce kun makara ai annabi daga cikin annabawan Allah kaf duk sanda ya saka silken yaƙi to ba zai cire ba sai an kara ci magana ya ƙare kawai ku shida mu tafi aka shirya malaman tarihi suka ce sojoji ɗari tara annabi ya fita da su ana dab da uhudu abdullahi ɗan ubai yana ta makirci ka san munafinci kansa ne kan kai haka ya zuge mutum ɗari uku a cikin ɗari tara saura nawa ko tafiya za ku yi ku uku kuna jin tsoron wani abu ɗaya ya koma tsoron zai ƙaru kun gano wannan ya saba ba muku rauni mutum ɗari uku ya zige ma annabi ya raba kan sahabbai ƙarara saboda manufan da yake da ita ta tabbata domin idan kansu na haɗe suna tare mai yiwa cutan da yake son ya yi wannan cutan ba za ta yiwu ba an gane amma ya wannan rashin gaskiya da irin wannan cutan duk in ta ci ta cinye wa take koma kan shi wanda ya kitsa yanzu ba ta koma kan shi ba to sanda aka je wannan yaƙi ne aka dawo suke ta maganganun da suke wanda mun ji irin su a cikin katin dirar da muke ku maganganun da suke ta faɗa ƙur'ani na maida musu da martani to shine anan bayan da aka dawo yaƙin raja'a nasun min ashabihi lokacin da aka dawo yakin wasu daga cikin sahabbai faqal firqatun ɓangaren sai suka ce na katuluhum Allah waɗannan ɗari ukun da suka ja mana matsala duk za mu bi su mu kashe su mun gano wannan da kyau ko faƙalar firƙatun na katuluhum kace me akwai bambanci tsakanin da naka ne jama'a akwai bambanci ne da abin nake karanta faƙalar firƙatun na ƙatuluhum wasu daga cikin sabai suka ce duk za mu bi su mu kashe su wa ƙalar firƙatun ɗaya ɓangare daga cikin sabai suka ce la na ƙatuluhum gaskiya ba za a kashe su ba a da su fanazalat sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da na fil munafiqina fi'atayn yanzu kan munafukan ne za ku raba kanku kun gano wannan da kyau ku kan munafukan ne fa malaku me yasa ne ku til munafiqina dangane da matsalan munafukai ya atayni sai ku zama kungiya biyu kuna gaddama da rigima tsakaninku wannan sai za a yi kaza wannan sai za a yi kaza wannan sai ba za a yi kaza ba ku haifar mu kanku sabani a kansu mun gano wannan ne Allah ya masa alƙawari ce in dai waɗannan munafukan ne Allah da kanshi zai durƙusar muku da su kuma dai na ɓata ma kanku lokaci ba zai kun yi magana a kansu ko kun ɗauki mataki kansu ba kaga munafukai ne ƙarara an ce za a ɗauki mataki a kansu kuma Allah ya hana so da wannan matakin zai haifar mai tafiyan mai da matsala sosai kuwa zai haifar masu da matsala don in kana raina wani ko mai yiwa sanda yake ganin shi din banza akwai kamar mutum goma ko sha biyar tare da shi cikin kowane mutum goma ko sha biyar din na akwai wanda ke tare da su za ga abin yana ƙara yawa ne a sanda yake ganin bari in darjewa ne in na mutsike shi shikenan wannan sai ya haifar maka da matsalan da sai kai na daman me kai ka kai amma lokacin da kake ka sha giyan wake ba za ka gane abin da kake yi illa ba ne sai in ka zartar da abin da yake son ka zartar din kwanciyar hankali ya gagare ka an fahimci wannan da kyau ko <clears throat> kwanciyar hankali ya gagare ka mun je wa'azi azari da mala albani da sabu mun kamo hanya za mu dawo zaria a lokacin da ya sauke maganan da a tsari ta kumba lokacin da yake cewa za a yaƙi idan dai mai gidan shi bai ci gaba ba kun gano wannan ya ce wannan wannan ɗanye ne ya ce bai san najeriya ba ya ce duk abin da ba mallakan ka ba ne naka ne ka je kai noma ko kai yi kwadugo ka samar da shi kuma ba gado ne uban da ya haife ka ya bar maka ba ko ya ce ka taka tsantsan da shi ya ce ka sa kafanka ɗaya a ciki ɗaya ina ɗaya a waje don wallahi wata ran sai ka fita ya ce ko sun ci wannan zaben ya ce wallahi wata rana suna ganin mulkin sai sun me na sai sun fita isa ma kalli yadda yake magana kai ka ce nashi ne abin da ya tsuwar wutar ko kuma abin da uban shi ya bar mai gado kun gano nan da kyau ko ce ji to zai kalli irin wannan abubuwan sun ce ikon Allah kaga duk mai hankali ya kalli wannan ko to sai gina da kanshi yau duk wancan barazanan banzan na tare ta kumbo mujahid yau tana ina kama garajin shi eh kuma ina ganin kamar kyamara bata kalle shi ba ko amma tana nan ai dan ba mantawa aka yi ba kowanne akwai sunan shi har mutanen kirki ma a wannan gwamnatin sai an haska su ina gaya muku sai an dan haska ka tabbatar da wai da gaske ne kirkin da kace wallahi har mutanen kirki dan duk wanda bai fahimci wannan ba ma to mar ma zai fahimta Allah shi kyauta to shine ja masu kunne ce ku bari ku bari ai abin da waɗancan munafikan suka yi laifi ne suka yi ma Allah kuma addinin nawaye na naka ne ai duk wani abin da wani in dai addini ya taba ko to ka jira mai addinin ya faɗi hukuncin shi ba kai ne za ka yi mai hukunci ba ni da kai fasinjoji ne wa zai hukunta wani jama'a kuna ganewa da ni da kai fasinjoji ne wa zai hukunta wani sai mu jira Allah ya faɗi hukuncin a cikin alkur'ani annabi ya shirya hukuncin mu sai mu aiki amma ka ce kowa ya ɗau doka a hannun shi sanda kai yunkura in wancan ya yunkuro fa eh misali ka ce zan ma wani duka shi ma yace zai maka duka fa ko ko kai ne kake da hannun nauji shi bai da shi jama'a kuna gane wannan kayan so da dama in mutum ce zai fada in abokin fadan ya shiru ka abin da yake dauka ko da ya ji tsoro ko ba zai iya ba ko kuma kai jikinka jikin gwal ne da ba a dukan shi an gane wannan da ke ku amma duk wanda zai barazana wala ta mutu ubanka ku ci uban shi wata rana ya ji a jikin shi yaya zai gane kale shi ba yake yi sai a same shi wani lokaci sai a yi ligiligi da shi kun gano wannan da kyau ku a yi ligiligi da shi yadda zai wata tara bai fito asibiti ba ya rayu da kyar in aka yi wannan mai yiwa gobe ba zai kara sha ci uban wani ba an fahimci wannan da kyau ku kuma yana yin wannan ko sai amfani da ƙarfin sanayyar da aka yi na hukuma a danne shi an gano wannan me amfanin sanin manyan da aka yi kuma kana tsammanin ba gwamnatin buhari ba ko gwamnatin abubakar ne ta dawo wallahi lazi in ka san manya ka san manya sai an yi alfarma subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum